a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim shi gaba da karatun mu na wani littafi qasaidul ashriya a yau asabar lahadi 21 ga watan biyar shekara ta 1443 kuma ya yi dace da 26 ga watan 12 shekara ta 2021 za mu tashi a wani littafi ashariya na ashariya littafi wanda yake dake da wa'azoza da zana ko bulala ga dukkan wanda ya bar Allah ya komo mu duniya da abin da ke cikinta wannan kuma shine darasi na biyu to malam ya ci gaba da cewa alatar awi qabla al-fawati lilajibin atan sabi anna al-maut afja'u sahibin ina ganin maganin kai za ka gane wannan kuwa? abinda za a yi akwai wanda muka turo akwai bugun misira wanda ka turo shi in aka tashi nan a yadda za a yi irin wannan bugun misira yadda za a yi ka tura ma ibrahim ne kawai eh zai fitar maka da shi ya ma buɗa maka kamar wannan gware-gware rubutun madalla sai maka shi kenan don wannan zai da kusan da kai ne kawai dinna da kayi allo ne ka saba da rubutun magrib to Allah ka samu dace alatar awi qabla al-fawati lilajibin lilajibi lahibin naku lahibin haka yake at-tariqul wadih ba haka ne ala tar'awi qabla al-mama qabla al-fawati lilahibi lilahibi atansa bi anna al-maut afja'u sahibi idha ja'a kull al-khalqi laysa bidahibin anin aminta aminta al-layali wa hiya aminta al-layali wa hiya wa hiya aqdaru sahibin fakun hadiran inna an-nawa'ib tafja'u ala tar'awi wai shin dan Allah ya kai dan uwa ba za ka taɓa tsawatuwa ba ka faɗa ku lilahibin ga wata hanya ƙabilin fawati wata hanya wacce take bayyananniya a tariƙul wadih bayyanannen hanya ƙabilin fawati tun kafin kuɓucewar ranka ma'ana tun kafin ka mutu mutuwa ta zo ba ka yi ƙoƙari ka faɗa ku ga wata hanya gwadabe ba godabe tafarki hanya a tansa bi annal mauta wai shin kana mantawa ne cewa ita mutuwa afja'u sahibin ita ce ruwa ko kuma rigawa ruwa wanda yake gudu as-sahib as-sailu rigawa fa arsalna alaihim sailal arimi ba wai shin ka manta ne ita mauta ita tafi ruwan dam gudu mai yawa afja'u a tan sa kishin wanka manta ne bi annal mauta ita mutuwa afja'u ita ce mafi afkowa mafi mame ka gane ko mafi mamar ruwa wanda yake zubowa yake tafiya a gujen gaske ka manta ita mutuwa tafi ruwan nan gudu to inda bata dauki waninka ba ko bata dauka gidanku ba a makwantanka ta dauka cikin abokanka ta dauka to ba ganin yadda mutuwa take gudu ta fafi ruwan rigawa ruwan dam ta fi shi gudu ba za ka iya faɗa kowa ba don Allah kafin na karanta tafi idza jaa kullal khalqi laysa bidahibin idza jaa ita mutuwa idan ta zo fa idan ta zo kullal khalqi dukkan halittu laysa bidahibin ita ba ita ba ba abin tunkuɗewa ba ne laisa dahib bi ma'ana dafi ita mutuwa ba abin tunkuɗewa ba ne kullum sun za a ikatul maut wallahi idan ta zo babu wanda ya sai kare kare ka ita babu wanda ya sai tunkuɗe maka ita amintan layali ka amintu da darare ka amin amintan layali ka amintun madarare wannan daren ya zo ka je fati wannan daren ya zo ka raya dare kana kallon kana kallon kanawat ga sunan kanawat na aflam ka kalli can channel din ka kalli can channel din ka kalli banza ka kalli wofi ka amintu kai har ma kwakwasar daren sai ta shigowa ne saboda kai ta kallon fina-finai ka shigaltu da duniya wahiya agadar sahibin alhanin dararen nan su ne mafi yaudara mafi yaudaran aboki wata ma'ana duk cikin abokanka ba wanda ya kai dararen nan yaudara fakun haziran saboda ka biwon biwon ka zanto cikin takasansan innan nawa'iba kaga musibu tafja'u suna fa bijirowa suna yin mami wato musibu ga suna suna ta bijirowa to wa ya sani wata musiba in ta fito kana daga cikin wanda za a ce Allah ji kansu ga matsalan kidnapping yanzu ka gani banditry duk ga suna Allah ya kare mu yanzu yanzu yan fashi ma da ake magana yan fashi yanzu ba yanzu ma an manta ma da yan fashi an manta da yan fashi an manta da barayi a yanzu kawai ku kuma babban abin da ke damun arewacin najeriya ke fi kidnapping allah ka amintar da mu allah kuma harriril muktatafin wadan miril muktatafina wa awanahum idza kasara al'adha fika rawa'idu aninta walam tanfa walan tanfa walan tanfa'aka ba'du mawa'idu to sai ka ce ar-rawa'idu wa azuza wa'azuza jam'i ne na ra'av afwan afwan afwan ar'azu nake son ci muna to arrawa'i idza kasara al'adha idza kasara arrawa'idu al'ar'adha fika kun gane ko kalmar al'ar'adhu jam'i ne na ra'az shi ne gwafe gwafe kun gani idan ka sami abin harbi kibiya yanzu in ka zo da kibiyan ko ina za ka sata a jikin zaren zaren lilo din nan ko kuma zaren baka din ina kake sa kibiyan ba daidai tsakiya ba to nan inda kake sa kibiyan shi ne ra'af jamin shi ar'af kun gane ko madkhalus sahmi warwa'id jam'u uraiza ko ariza wa hiya almawa'id shine wa azuza to idza idza arwa'id idan wa azuza kasar suka karya al-ar'aza gwafe-gwafe fika cikinka aninta sai ka yi numfashi ba nan ne aka samu anna muhammadun karimin ba aninta da ka anna fi'ili mazi ne ba e anna muhammadu ya yi anna zaidan karim karimin zaid ya yi nishi irin na barewa aninul marid mugtafarin ko yawwa to idan rawa'izu idan a lokacin da wa'azuza kasarar al'ar'ada suka karya gwafe-gwafe fika cikinka aninta za ka yi numfashi walantan fa'ka mawa'izu to a lokacin baka sani babu wani su wa'azuza da za su amfani ka ba'adu bayan haka annawa'ib eh zai iya dauka musibu ba zai iya dauka wata ma'ana arrawa'izu a arrawa'izu arrawa'izu na farko ko mai ma'rifa wa'azoza ne ko musibu eh zai iya dauka duk lokacin da aka yi dan maka wa'azi ɗaya biyu shikenan sai ka nasihantu amma da zaran lokacin wa'azin na sun wuce shikenan sai ka ci gaba da ka koma gidan jiya an gudu ta koma gidanta na tsamiya kun gani aninta sai ka yi ta nishi abinka daga anna shi yasa in sun ka ce anna zaidan a ƙari'un alimtu anna zaidan ƙari'un alimtu filo fa'il anna sai sai harfun mushbihun bil fi'l saboda yayi kama da anna na fi'li madhi kun gani walan tanfa'aka ba'du mawa'izu kuma babu wata wa'azi da za su amfani ka bayan haka asiran halin zantowanka ribatacce asir shine fursuna ko limatalka halin zantowanka asiran ribatacce limatalka saboda abin da kake haduwa da su na musibu da fitintunu duka baka wa'azantu ba wa tarfuka jahidun a lokacin da ganinka jahidun ya fito kwala-kwala ai kharijin minal hawa wala farka ai bainaka wa bainakum wato ma'ana a lokacin da ka zama ribatacce wanda zunubai suka yi mishi yawa ka bi san duniya ka zama kaman bursuna limatal ka saboda ilin abin da kake haduwa da su na fitintunu watar fuka sannan ganinka jahizu ya zama gashi nan ya fito kwala-kwala a lokacin da kake ganin zaka wazantu amalaka min faqdil ahibatu ma wa'izu amalaka wa'izu wajen Allah ba mai muka wa'azi min faqdil ahibba saboda rashin masoya da kai dole ne cikin yan dole ne cikin abokanka a samu wani ya mutu wajen Allah wannan ba zai zama kuma wa'azi ba wannan istifhami ne bi ma'anar takariri al istifhamu takariri kun gani bayan ana maka tambayan bane zaka ce eh ko a'a ba a'a tabbas haka abin yake kawai ka rasa wasu daga cikin abokanka ai to wai wannan ba zai zama ka wazi ba ka gane cewa to kai ma naka wutar wa aral mani ta kullama da adduka shaybatan ja'alat kamar ma nabil hal mutawatir a gani akwai dan majalisar giyo da aka da, da, suka shi Allah jikin shi akwai wannan wane ne abokin shi na kud da kud ana suna wajen janaza ana rufe shi aka bari fadi yayi wani dan majalisa ne dan shi abokin shi na kud da kud fadi yayi saboda dimo cewa kawai da rikicewa to yanzu dan Allah wannan dibi zama ka wazi ba ka zama salihu kaga mutun ya koma yana barna a bayan kasa wani ma yana alfahari wallahi tallahi duk fadin garin na an san ni dan banza ne Allah sarki wallahi jarba Allah bata zo ba za ku ka san kai wallahi tallahi ni fa ba a min haka ni fa ba a wasa da ni wallahi sai in kashe mutum sai in karya mutum to kai Allah bai ganin ka ne ba zai kashe ka ba ba zai karya ka ba kuma ai duk iskancin da mutum zai yi wallahi tallahi ko tafin wani ma bai hawo ba ka gani wala farka illa anna sayraka abta'u to baka iya faɗa kowa yanda abokanka sun riga wadan sun riga sun tafi ka rasa abokanka wannan ba zai zama ka wa'azi ba wala farka ka sani fa babu wani bambanci tsakaninka da su illa illa anna sai raka sai dai ciwon tafiyanka ce abu ta'u ta yi jinkiri kai ma lokacin na yi shi kenan za ka tafi za ka tafi la haula la quwwata illa billah haka duk mun koma mana duk mun manta da wannan abubuwa audat ila dunya haka ne ko awatta ila dunya wa mautuka mubadu ila imdatin fiha rawaidu turadu afik qabla ibadin wa ma wa malaka musidu a indaka min zawril maniyati mau'idu aw al wahmu yaqdi anna umraka murfa'u murfa'u naku ne murja'u ko bugun zaria murja'u ne ko wa akharuna murja'una li amri llahi kenan kalmar murja'una ba a wata ilar duniya ai milta a rajta wa milta ka karkata zuwa ga duniya wa mautuka alhanin mutuwanka mubu'adu abin nisarwa ne ila imdatin zuwa ga wani matattara na kaburbura fi hara wa'izu wanda cikinsa akwai wa'azoza watan akwai ababen tsoro ababen firgici rawa'iz jami'i na ne ra'id wata ababi mai ababi wanda yake masu firgitarwa da tsawatarwa tar'udu wanda suke tsoratarwa ka karkata zuwa ga duniya alhanin mutuwanka abin nisantarwa ne daga matattara na kabarbura wata ma'ana inda lokacin da mutuwan ta zo to za a kai ka can ba sannan kuma a can makabartan akwai ababe masu wa'azi masu tsoratarwa ba ka tsoron wannan ba ka tunanin kai maza a kai kautaran duk da kai mai kabarin ka nisa amma wata rana ai da aka ce ka kwana ɗaya biyu uku kana ƙara kusantan kabarin naka ne afik qabla ibadin wa malaka musidu afik dan Allah ka farka qabla ibadin gabanin a nisantar da kai daga duniya ga makoncinka mai daɗi gashi kana cin nama gashi kana cin farfesu gashi kayi huyi kayi kiba to da Allah ka farka gabanin an nisantar daga duniya ga talabijin sai wanda ka kulla wannan dan ƙarerin talabijin nan me yake da suna ne plasma gashi nan dan ƙarere wani ma kaga yayi yayi mutum a zai yayi jariri a zai miliyan da miliyan dubu ɗari biyar sosai kuwa Allah ka samu dace ai gumma naje naje na samu fatahul bari fatahul bari bazlul majhud da wannan albahar al-muhid al-sajjaj ai gumma naje na sayo su da sai talabijin wani miliyan da wa malaka musidu alhanin musidu mai taimako malaka baka da shi baka da wanda zai taimake ka lokacin da za a nisantar da kai daga duniya zuwa lahira a inda ka min zauril maniyyati mau'idu a inda ka mau'idun wai shin kana da wani alkawari ne min min faqdi zauril maniyya akwai kalman faqdi za a kaddara a gurin shin a inda ka wai shin wajenka mau'idu akwai wani alkawari ne min faqdi na rashin zauril maniyata ziyarar mutuwa wai an yi da alkawari da kai ne mutuwa ba za ta zirce ka ba ta rana kaga nan istifhami ne bi ma'ana taqariri ko awul wahmu amil wahmu yaqdi anna umraka murfa'u ko murja'u amil wahmu ko ko dimaucewa ne dimautuwa ne yaqdi yake hukuntar da cewa anna umraka wai kai shekarunka murja'u murfa'u ko murja'u abin jinkirtarwa ne ba za ka mutu ba ko ko a haka ne ya hukunta haka rayuwa ta hukunta cewa kai ba za ka mutu ba za ka ji zama ne a duniya yau ko ka zauna a duniya ma aiwa mannu amirhu na kisu bil khalqi za a wayi gari ka da gurguje ba ka iya tafiya ka gani to Allah ka samu dace sai mu dakata nan insha Allah ta'ala mu dauko alburda ko abin da Allah ya ba mu ikon karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan ne kuskure Allah ya fahimta da kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk